Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwanku shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su. To a cikin shirin namu na yau za a ji yadda 'yan sanda suka cafke wata uwar gida a bisa zarginta da kashe jaririyar kishiyar ta 'yar kwana biyar da haihuwa ta hanyar dura mata guba bayan da mai jegon ta kammala bata mama ta kuma bata riko ta shiga ban ɗaki. yarinyar gaba ɗaya ta rikide ta kore shar kafin gari iwaye to kuma da aka zuzzuke mata to shine kuma jikinta ya na gaya sal ina zuwa ina taba ta na jikinta duk ya sanyi na wannan yarinya ba za ta tashi ba sannan za a jiyar da awarawa wani manomi ya karya kafafu da hannayen wani matashi domin kurin ya hushe haushin yadda ya ta karyar masa rogo a gona yana kuma sacewa rogo ake cira mu an cira an kuma cira an cira an kuma cira shi ne zo ina fako sai Allah ya taimake ran sai na kama da na kama sai inda ke shi haka kuma idan har ma sauraro na nan tare da mu za a jiyar da aja'in wasu matasa da suka yi garkuwa da wani yaro har suka bukaci naira miliyan goma suka fada hannu sai dai abin ban mamaki daga cikin masu garkuwa da yaron har da yayansa. Da babansu da babanmu wasu ɗaya ubansu ɗaya. sai ce to mu ɗauki muhammad ɗin yaron kullum in za mu tafi sallah masallaci da mangariba tare da shi muke tafiya Don haka dai sai a daɗa gyara zama domin jin cikakken rahoton game da masu rinkyawu da 'yan mata 'ya'yan mayu ke da shi idan harfa ba sa kama kurwa amma fa in ji ɗan sarkin mayu. In dai ka ganta ya kayi a wata in dai zuri'ar mayu ce in ka ganta ya kayi a wata. in dai baya taba amma kuma in bayan yana taba to gaskiya ba ga irin wannan kyan hadda zaka sha'awar sa ba ni dai suna na Rabi'u Sadauki Kura wanda nike rike da aka lar shirin a halin yanzu To za ku iya turo da saƙon ra'ayinku a kan dukan rahoton da aka saurara a cikin shirin ta kan lamba sifili takwas sifili biyar biyar sifili bakwai sifili bakwai biyar tara ko ta dandalin ku karkada kunnuwanku a facebook da twitter da kuma instagram kana za iya sauraron shirin kai tsaye ta www.rahamatv.com kuma za iya sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabace shi ta rahama radio youtube a don haka a yanzu a fara da yadda aka zargi wani manomi da ɗauko ta da zafi ta hanyar karya kafafu da hannayen wani matashi da ya shigar masa gona ya fara satar masa rogo wannan manomi mai suna abdulrahman iliyasu daga garin giwaran a ƙaramar hukumar warawa an ce bai nuna tausayawa ba a yayin da ya danƙe din aminu dan shekara ashirin da biyar ya shigar masa gona yana kuma satar masa rogo da in zo zan yi fako na doso gonan shi na jikart in ci to wataƙila Allah ya taimake yanzu yau zan kama ɓara roguna ina zuwa sai zo tarar kofar da na rufe ta da yamma da tarar ba buɗe ba kawai tana kewayenta ta gungun ya haura sai tsallako sai ya jefo rogon sai ya hauro da ya dauka sai muka zuba da shi da muna gudu da shi cikin hatsi ne sai da ya bari mun fita fili kawai sai wayo zai rifken haka to kuma kan ya wayo zai rifken sai da ke shi na da ke shi kafofinsa guda biyu da hannunsa nan guda ɗaya. wannan manomi ya ce ya karere ya kafafun matashin ne domin ramawa rogonsa da ya rika karya a duk lokacin da ya tashi sata daga gonarsa. rogo ake cira min an cira an kuma cira an cira an kuma cira shi ne zo ina fako sai Allah ya taimake ranar sai na kama da na kama sai inda ke shi shine ya kare sai na zo na hada da mai unguwa muka taho gurin digaci a yanzu haka dai Dina Aminu yana a gadon asibiti ana jinyarsa a saboda yadda duka wannan manomi ya karere ya masa kafafu DSP Abdullahi Haruna Kiyawa shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar Kano. Dama ya je ya yi fako da sanda, ya ɗauki sandan ya wato bige shi a kafafuwansa sannan da hannu aka ɗauke shi aka kai shi asibiti wanda likita ya tabbatar da cewa kafafuwansa guda biyu da hannunsa sun kare da kuma sauran raunuka a cikinsa To, yanzu haka dai kwamishina ya ba da umarni a gudanar da bincike akan wannan lamari. Rundunar 'yan sandan jihar Kano ta gargaɗi al'umma da suke yayi ɗaukar doka a hannu domin kaucewa yin da na sani wadda ƙeya ce daga baya take zuwa. To a nan gaba kaɗan za a ji da 'yan sanda suka tafke wata uwar gida a bisa zarginta da kashe jaririyar kishiyarta 'yar kwana biyar da haihuwa ta hanyar ɗora mata guba daga korin mai jego ta bata za ta shiga ban ɗaki. sai na ɗau buta na shiga bayi ta wanke mata kashin a gabana ta tahi sai ta yi ɗakinta da ita ni kuma ina can bayi ina tsugune to sai na ji ƙarar yarinya na ji ƙarar yarinya tana ta fama tana ta gurnani tana ta gurnani a don haka kafin jin ƙarin bayani a kai ina ga waiwayi yadda masu sana'ar sayar da gawayi suka ce rashin tsaro ya haramta musu ci gaba da wannan sana'a ta safarar gawayi daga jihar zamfara zuwa nan kano ga dai yadda salisu Hussaini usman ya gana da wannan magidanci mai sana'ar gawayi to dama dai sana'a kowa ke nema ya ga ya rufa kansa asiri to gaskiya ne barayin nan su suka hana mu wannan sana'a domin barayin nan sun ba mu hala yanda baka tunani ka gani ina na kwashe awa goma sha hida a cikin daji kafata a karye ga ruwan sama na duka ga barayi sun tara hanya ka fito su kashe ka ka zauna kuma a cikin daji ka sha wahala wallahi to tare ku suka yi da garin siyo gawayin koyaya wallahi motar mu ce aka samu matsala ta dan makale a cikin laka ne ba hanya to ta makale muna kwanya za a zo a cire motar nan daga cikin laka sai Allah ya kawo su suka bi mu bayan mun gudu to babu gari a kusa san duk garin nan tun daga kaduna nan ana ce gari uduwa to duk sun tafi garuruwan duk sun sa mai sun kone babu wani gari da za ka huta in ka taho sai ka zo kaduna kawo dan duk sun tafi garuruwan wasu sun kone garin wasu sun tashi yan garin gaba daya wannan tisa da muka yi gudu muka gaji babu garin da za zamu huta muka tsaya a gaba to ai sun biyo mu muna cikin hutawa suka zo suka riske mu haka ta sa muka ƙara fita da gudu muka yi cikin daji ibrahim musa ya ce akwai lokacin da mahara suka tafke su a hanyar birnin gwari amma bai san a lokacin da ya fashe da dariya ba shin ko ina dalili akwai wani direban dangote shi ya taho aka ce mai hanya ta rufe to amma da an ce mai hanya ta rufe ina ganin cewa zai wuce sai ya taho to anan ne ma na dan dariya duk da ina cikin ciwo amma na dan dariya eh. da ya taho to mun sa motar mu mun gindaya ta tarife hanyoyi duk babu hanya ba da mai wuce ko da ya birki ya ja ya tsaya mm. sun kewaye shi ta yake ku tsaya ku tsaya an fito mm. to da ya fito abin da ban dariya shine mm. sai ya samu hanya ya tsallaka ya can wani daji da gudu eh to yayi da babban motar sa. to ai da ya gudun inda yayi kuma mm. abin da ya ban dariya ne dariya mm. can minti biyu na da kuma da gudu cikin barayin ya dalle ko bangaren mu can wasu sun koro shi an ci abin da ya koro bera daga eh, rami ya fada wuta eh. <laughs> ya wutar zafi eh. da ya fita a mota ta yi cikin daji can ya naga kuma can ya dalle ko da gudu mm. ya dawo inda muka buya ya dalle ko cikin barayin ya keto su da gudu ya dawo inda muka buya har gobe ina dariya na tuna wannan gaskiya kamar akwai wanda ka ce ya mika kuɗi an cire mai hannu wallahi wannan ban tausayi to da aka cire mu ci wannan ban Allah yana ganin gware ba da komai ya tsira da rayuwarsa wallahi ya cire sa gaba ɗaya ya mika amma mika wanda ya abu mamaki bai fada da hannun ba wallahi sun sare masa hannu to ba kuɗin suke so ba kenan a wai ai yare na su gware su tafi da shi a ka kuɗi ba wa shi ba sai tafi ba kai da ka daina sana'ar gawayin saboda haka wallahi saboda haka ni yanzu na haƙura mun dawo mun rungumu a da sau kuma shi kuma ga 'yan karuta sun takura mana shi ma. A yanzu haka dai wasu daga cikin jihohin Arewa maso yamma sun gindaya dokar takaita zirga-zirga da takaita harkokin safarar dabbobi da kuma sayar da man fetur. Tuni dai rundunar 'yan sandan jihar Jigawa ta fara aiwatar da dokar takaita safarar man fetur. ASP Lawal Shisu Adam shi ne mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar Jigawa. Rundunar 'yan sandan jihar Jigawa ta yi dukkanin tsare-tsarenta na tsaro domin ganin an tabbatar da dokar da gwamnatin jihar ta sa na takaita sai da fetur a fadin jihar ga baki daya dukkanin masu gidan mai ba za su sai da mai da ya wuce sama da lita 60 ba a cikin jarkoki ko kuma wani muzibi daban sannan kuma dukkanin masu sai da mai a kan hanya 'yan bumburutu ba za su kasance suna ɗauke da mai da ya shige lita 60 ba su ma ga manazarta da dama rashin tsaro da ake ci gaba da fama da shi na da nasaba da rashin adalci da ake fama da shi. To a nan kuma rundunar tsaro da ke kare fararen hula ta civil defense a nan jihar Kano ta cafke wasu matasa guda biyu a gayawa da ke a yankin karamar hukumar Ungogo a bisa zarginsu da barazana da makamai tare da kwacen wayoyin salula ga wata budurwa. Matasan da aka cafke sun haɗar da Awali Ismail ɗan shekara ashirin da kuma abubakar halilu dan shekara goma sha tara. ni wannan abokin na da daddare muka da yake cewa ba shi gobe zan raka za mu je wajen wani gangi ana yin gangi a can gayawa bayan wasu dan su sai ya ce to da wuka za mu tafi. kun karbi wayar mutane da mashin na pos da wuka. ba jefar da shi jefarwa ta yi muka ɗauki kuka ɗauka kuka bi ta da wuka. ba mu ko ba mu zare ba. Ibrahim Idris Abdullahi shine jami'in hulɗa da jama'a na rundunar tsaro ta Civil Defense a nan jihar Kano. babu abin da ya rage illa mu gurfanar da su a gaban kotu domin su wato samu hukuncin da ya dace a gaban kotu din insha Allah. Akwai buƙatar matasa su wa shaye-shayen kayan maye tare da rungumar sana'a ko mai kankantar ta domin tsira da mutunci. za ka gama tarbiyyar 'ya'yanka a gida kana sa su a hanya amma da sun fito wajen suka gamu da irin wannan sai su ka ga a lalata musu tarbiya to gaskiya gwamnati da ko 'yan siyasa su suka dauko wannan lalace wannan abu gwamnati ana cewa tana iya iyakar kokarin ta ta yi gidan kangararru ko ai to gidan kangararrun da ake cewa ana kawa in ba mai gata bane kai ma dan naka ba za ka kai shi ba kamar iyaye kana ganin ba su da laifi kenan a wani abu a iyaye suna da laifi dan ba za a dora gwamnati gaskiya ba an mutum zai yi alƙalanci na fi sabilillahi matsalar shaye-shaye yara wasu suna so su ci gaba da karatu iyayensu ba su da karfi gwamnati irin wanne ya kamata ta duba ta ɗau mataki a kan sosai. Masu hikima dai na cewa gyara kayanka baya taɓa zama sauke muraba. To madalla. To yanzu kuma bari na ci kwale na ci bado ta hanyar karanto wasu daga cikin sakonnin da kuka turo. Inda sakon farko ya ce ka kashe matarka da kanka sannan daga baya kuma ka kama kuka abin akwai ban mamaki sakon daga makutar rahamaniya ta kalma unguwar rimi Allah ya ji kan ɗan karotar nan sako daga walida gyaran ya. A kama ka da kayan maye amma ka ce ba naka ba ne to na waye sako daga tasu baban Abdul Limanci. Kotu tun da Abdul Jabbar ya ce ya tuba a sassauta masa sako daga Safiyanu ga dama kumbotsu. Masu ba da taimako Allah ya saka da alkhairi sako daga Adanan Nura Romo. Masu sanko sai a fara sanya hula tunda matsafa suna zargin akwai gwal a sankon.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 a yayin ganawar mu da mahaifiyar jaririyar wato usaina bello ta ce da magariba bayan ta kammala baiwa jaririyar ta ta mama sai ta buƙaci shiga ban ɗaki a don haka sai ta danka wannan jaririya ga uwar gida wato fiddausu bello a nan ne kuma ta samu damar ɗora wa jaririyar guba. mangaraba ta kusa na tashi zan shiga bayi to ita jaririyar ta yi kashi to sai zan shiga bayi na ce ke cewa da kishiya ta zan shiga bayi kin ma ta yi kashi ni na ɗau yadda na bata ashe ita ba haka bane sai take cewa to ga ruwan yayi zafi amma ki shiga bayin ke kuma ki kata in sirka mata ruwa sai in mata tsarki sai in dada shirya sai na ce to kaman abin gaske sai na ɗauka na bata da na bata sai na ɗau buta na shiga bayi ta wanke mata kashin a gabana ta tashi sai ta yi ɗakin ta da ita da ta yi ɗakin da ita da ita ne kuma ina can bayi ina tsugune to sai na ji ƙarar yarinya na ji ƙarar yarinya tana ta fama tana ta gurnani tana ta gurnani na fito dai na ce me ya faru da ita take cewa kin ganta ma ai sai kwarewa ta yi tana dai ta fama tana ta fama har kusan lokaci yanzu har ma sai da Allah ya mata rasuwa sannan abu ne isa sauta mata likitoci duk suka zuzzuke mata shi amma duk da haka sai da rai iya halinsa sai take cewa ai sai dai kwarewa ta yi ta ɗauke ta ta goya ta an mu ta zo take cewa ni me nake ji ne wari kamar warin fiya fiya kamar na gamalan a sai matar ofisa nan makociyanmu ita ma sai ta ɗau yarinya ta sansana ta ce ai warin fiya um, abin feshi take maganin feshi husaina ta ce lafiya kalau ta danka mata jaririyar da za ta shiga ban ɗaki. Kana rahoton likita ya tabbatar da cewa guba aka bata. Daga ni sai ita a gida kuma na ɗau yarinyar na bata kuma lafiya ta kalau lokacin ma ta sha nono. Shi na gaya mata na ce ta yi kashi. Daga karshe ma ita ce ta cire mata famfas ɗin da kanta. Ta ce ai ba ma abin da ta ce kuma tana cire mata sai yarinyar ta yi kashi. Tana yin kashi kuma da ta wanke mata sai ta wannan afka mata wannan abu. Yarinyar gaba ɗaya ta rikiɗe ta kore shar kafin gari iwaye to kuma da aka zuzzuke mata to shine kuma jikinta ya na gaya fari. Sal ina zuwa ina taba ta na jikinta duk yayi sanyi na ce wannan yarinya ba za ta tashi ba kun kai ta asibiti ne haka dama a asibitin kura na haihu to kuma da aka tashi wayannan kyan kemis din suka ce ba za su anshe ta ba a daren sai aka ce a tafi kura ana tafiya kura da yake akwai hannu da yawa sai aka samu babban likita to shine sai ya kwana a kanta ina aiki ya tada janareto ina zuƙe mata ita tabbas guba aka bata na bar wa Allah shi baban jaririyar me yace shi ma yace ya haƙura ya bar wa Allah amma su kuma sun ce ba za su haƙura ba za su ɗau hukunci a hannunsu su suwa kenan su polisawa ita dai mai jego Usaina Bello wannan ita ce haihuwarta ta farko a inda ita kuma uwar gida Fidausu Bello da ake zargi tana gab da haifar jariri na hudu farko ta yi ya'ya biyu a wani gidan to nan ta zo ta haifi ɗa namiji yanzu ga ciki nan na biyu yaya na hudu kenan za ta haifa yanzu kuma ke a gidan fa ke ce amarya ko uwar gida ni ce amarya to 'ya'yanki nawa a gida ban taba yi ba sai yanzu. Tuni dai 'yan sanda suka cafke wadda ake zargi wato Fiddausu Bello wadda dai a yayin ganawarmu da DSP Abdullahi Haruna Kiyawa wato mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar Kano ya ce Fiddausi bata amsa laifin da ake zarginta ba sai dai kwamishinan 'yan sandan jihar Kano ya ce a ci gaba da tsare ta a sashen binciken manyan laifuffuka tare da tsananta bincike. Ni ce na ɗauke ta. To me kika bata? Ni sa ake cewa wannan na bata. Ba sa ake ke me kika bata ai ga mu ga ko? kika bata? Wai ga malengi. Ke me kika bata? Ga malengi. Me ga malengi siyo ga Ni ba siye ne ba. To ina ka samu? Dai ba siyan sa ne ba. Kuma mai gidan bai taba siya mana ba. To ina kika samu? Ni ba samu ne ba. To ya aka yi to ya aka yi abin ya zo hannun kike gabata ai so muke ki mana bayani ko? Kawai dai wani ne wataran da muka sassa a a ɗakunan ma'agara to ne a leda a raguwa sa kulle to lawan adam gainawa yaya ne ga ita mai jego ya ce da ita usaina bello da kuma wadda ake zargi wato fiddausu bello kawayen juna ne musamman ma kafin su auri miji guda eh kawa ce domin an je allah ya waye gari ta mafi mutane da rai ba abin da yake raba su sai bacci an dare eh, shi ne za ta tafi kuma ba auren ba ta bata a gidan a gidanmu ta kuma ta koma gidanta to an yi aure kuma gashi ita abin da ya faru ba ta son ta karuwa ashe ba mu sani ba makamancin hakan ya taɓa faruwa a shekaru biyu da suka gabata inda a nan kano aka zargi wani magidanci da ɗura wa jaririnsa guba a saboda baya son haihuwa kamar yadda ya sha kokawa matarsa kuma tun a lokacin 'yan sanda suka cafke shi masu hikima dai na cewa ai alhaki tamkar kwikwiyo yake To da yake an ce ramin ƙarya ƙurarre ne sai gashi wasu matasa guda biyu sun nuna nadama jim kaɗan da faɗawa hannun rundunar 'yan sandan jihar Kano a bisa zarginsu da garkuwa da wani yaro. Wannan yaro mai suna Muhammad Aminu an ce matasan guda biyu da suka haɗar da Ashiru Yakubu da kuma Abdullahi Mukutar sun yi garkuwa da shi tare da buƙatar iyayensa da su biya kuɗin fansa naira miliyan goma. ko da dai daga bisani sun yi musu ragi da cewa su biya naira dubu ɗari shida. To an yi kidnapping ɗin yaro na Muhammad Aminu. an ce in kawo kuɗin fansa naira miliyan goma mun fara ciniki da su tun daga miliyan goma abin da ya kawo dai karshen cinikinmu da su mun karkare a dubu ɗari shida muka tsaya da na daya rundunar 'yan sandan jihar kano ta tafke waɗannan matasa guda biyu da ake zargi wato ashiru yakubu da kuma abdullahi mukutar sunana abdullahi muktar shekarun ka nawa ashirin a ina kake da zama ja'in layin shago tara daukar yaro aka muka yi kidnappings din yaro muka yi ya kuka yi inda muka yi kidnappings din wannan yaron ne da wannan ya je gidanmu sai ashiru ya dauki yaron sai ya tafi da shi da ya tafi da shi sai ya karbi wayata da shi da ita yake magana wayata yana cewa ana ci a bada kuɗin naira miliyan goma daga nan ya dawo miliyan takwas daga nan aka dawo dubu ɗari shida to kuma sai da na zo hannu sun kama ni sun ce da layi na ake yi sun zo nan mun zo nan ba mu wuce minti talatin ba ne ko ashirin haka sai shi ashirin ya saki yaro ya dawo ya ɗauko yaro ya maido shi gida shine abin da ya faru kuma shine na farko shine na ƙarshe insha Allah ba zan ƙara ba ɗana ne da babansu da babanmu wasu ɗaya ubansu ɗaya suna na ashir yakubu shekaru 22 a ina kake da zama ja'in shago tara kidnapping wata rana na dawo daga shago sai wannan abdullahi yake ce min in zo za mu shawara da shi sai na ce mata me sai yake ce min za dai mu magana bayan na fita gida na je gidan yayana ina kallo sai yazo ya kira ni daga gidan ya ce min in zo mu je ɗakinsa mun je mun zauna mun daɗe sai yake ce man shawara ce za mu sai nake cewa ta me sai da muke so uku sai nake cewa faɗa man sai yake ce man ke da nafin amma da hatsari sai ce a cikin 'ya'yan alhaji aminu ga ya rabi nan da usman da abu Aw da muhammad wanne ya kamata mu ɗauka sai na ce mar kaga wannan usman yana da wayo gaskiya in muka ɗauke shi asirin mu zai tono sai ce to mu ɗauki muhammad ɗin yaron kullum in za mu tafi sallah masallaci da mangariba tare da shi muke tafiya dsp abdullahi haruna kiyawa shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar kano ya ce da zarar sun kammala bincike za su gurfanar da su a gaban kotu kuma an nemi ya biya kuɗin fansa naira miliyan goma wanda daga baya aka yi masa ragi aka ce ya biya dubu ɗari shida ubangiji allah maɗaukakin sarki ya bamu nasarar kama mutane guda biyu akwai mai suna ashiru yakubu ɗan kimanin shekaru ashirin da biyu da kuma Abdullahi Muktar ɗan kimanin shekaru ashirin da suke zaune a unguwa ta Ja'in a nan Kano. Daga bincike da muka fara na farko, sun tabbatar da cewa su suka garkuwa da yaran kuma suka nemi a bada wancan kuɗin fansan. Yanzu haka dai, kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarni a gudanar da bincike na kwakwaf. Da zarar an kammala bincike, za a gurfanar da su a gaban kotu akan wannan laifi da suka yi. Muna amfani da wannan dama mu ja hankalin al'umma akan cewa mu san irin mutanen da zamu na mu'amala da su yanzu da muka duba wani abin da ya faru ɗaya daga ciki ma dan uwan mahaifin yaron ne amma kuma duk da haka ya je garkuwa da shi saboda son kuɗi to da yake an ce na zaune bai ga gari ba bari kuma mu leƙa jihar Adamawa inda wasu mutane bakwai suka riga mu gidan gaskiya biyo bayan kisan gilla da aka yi musu akan zargin maita DSP Suleiman Yahayan Guroje shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar Adamawa. Abin da ya faru a wani ƙauye wanda aka fi sani da ɗasin ɓwate a cikin ƙaramar hukuma na Fufore. Akwai mutane guda bakwai wanda aka kashe aka yi musu kisan gilla sakamakon tuhumansu da ake yi na maitanshi. To hakan dai ya zo marundunan da, da bayanai irin na sirri sannan kuma shi kwamishinan 'yan sanda na jihar adama ya ba da umarni nan take jami'an tsaro su garzaya zuwa wurin domin su tabbata sun ɗauko gawakin an kai su asibiti sannan kuma gudanar da bincike a gane suwa suka aikata hakan masana da dama sun sha cewa babu maita sai dai kurum kambun baka amma dai a yayin ganawar mu da ibrahim maye daga alkaleri ta jihar bauchi ya ce ai da kambun baka da maita duka ɗaya ne ai shi kambun bakan yi kansa ai maita ce kambun bakan yi kansa maita ce duk ɗaya ne me yasa ka ce haka eh, ai ina da garantin ina da kwamfamin cewa hakan ne saboda yanzu mai kambun baka duk abin da ya ayyana abu ya same ka ya ji ya same ka saboda haka duk ɗaya ne to kai me yasa ake ce ma Ibrahim Maye ko kuma Maye ne da gaske insha Allah ni Maye ne ni dan gidan sarkin Maye ne na Bauchi alƙaleri a nan nake ƴaƴan mayu ƴan mata suna da kyau me sirrin in dai misali mutum nan dai baya tabawa to shi kansa duk zuri'ar da ya fa za ganta lafiya lau take da kyanta in ka ganta ya kai a wata in dai ka ganta ya kai a wata in dai zuri'ar Maye ce in dai baya tabawa amma kuma in bayan yana tabawa to gaskiya ba za ga irin wannan baiwar ba ba za ga irin wannan kyan hadda za ka sa ba amma kuma yana taba duk wannan za ga 'ya'yansa ba su da irin wannan kyan kamar na sauran kamar mutum mai ne kai in ka ganshi kana iya gane wannan dan uwanka ne eh ana ganewa ko ku gaisa shi ya fani kai ma ka fani Ibrahim Maye kenan dan sarkin mayin alƙaleri daga jihar Bauchin Yakubu wanda kuma da su ne ya kamata mu gintse shirin. Don haka madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rahama